Da rashin jayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin jayi. Ta yau bakon namu Dr. Muhammad Kabiru Hassan zai karkare bayanin da ya so mai mana makon jiya akan abubuwan da ya kamata gwamnati ta tanada saboda taɓaka tattalin arzikin ƙasar. Ga yadda muka ci gaba. Hanyar sadarwa kuma fa. Eh a to wannan ai already an kamar wannan sector din already yana hannun private sector eh. idan aka yi improving wutar lantarki one of the challenge a hanyar sadarwa yanzu su kansu kukan da suke shi ne kukan rashin wutar lantarki rashin wutar lantarki to idan akwai wutar lantarki zai improving din kuma farashin na za su sauko farashin zai sauko saboda yanzu eh. kaga suna running base stations akan generator ne eh kwarai sannan kuma connectivity wannan zai sa zai ba su daman rebuilding su sake gina backbone ɗinsu da fiber network a cikin ƙasan so da shi ma intanet zai ƙara zai ƙara ƙarfi sauri zai ƙara sauri saboda muna son sai an sa igiyan fiber wanda take aiki da kamar iftawa da wuta hakan nan light wanda wanda zai taimaka ya hada kasar da kasashen duniya yauwa akwai wannan wanda suke hada mu zuwa kasar kasashen duniya eh, samarin cables din amma matsalar shi ne a cikin kasan ne eh? Eh. da za ka haɗa tsakanin gombe da bauchi ka gane da sauransu zuwa can inugu da waye wannan irin kebul din da za ta connectin ƙasa na fiber din to ai dole ƙasa ta fita waje eh a'a akwai kebul din daga bakin su Legas da sauransu da yake ɗaukan bayanan ya kai har Europe da ko ina a gane lokacin mata na da shi matsalar da muke fama da shi shine bamu daga cikin muna da wanda zai connecting din mu waje da na tana da guda ɗaya gulo ta yi wani kamfani ba ta yi muna da wajen kibul manya uku to amma matsalar shine a cikin ƙasan ne connections din cikin ƙasan ne ne ba da kyau eh babu ko sojajen da ba a saka fiber din ba kebul kebul din da zai connecting garuruwa manyan garuruwa yadda. gaba ɗaya ba intanet kaɗai ba har su kansu gsm ɗin da sauransu da wannan ɗin sun fi son su yi aiki da wannan ɗin da irin wannan fiber cable ɗin akan microwave da wannan base stations ɗin. a mm. connecting ɗin abu mm, to ai irin waɗanda ma an so ma daina yayin su nan eh abin da ake amfani da shi na haɗa tashoshin mm. ko da ko na waya ɗin ne eh an fi son a yi amfani da fiber ne wata fasaha ne da take eh, sa bayanai su bi ta cikin kebul kamar kebul din yana amfani da kamar wuta ne light haske a gudun haske yake yake aiki yake aiki e to to to dokta daga karshe bari mu koma kan sufuri eh, eh ana batun tattalin arziki saka eh. hannun jari eh. idan babu sufuri ingantacce haɓaka tattalin arziki zai yi kuwa ba zai yiwu ba kuma yana cikin matsalar da muke fama da shi ma na na rashin ci gaban ƙasa yawanci ko da ko duk ƙasa da ka gani za ka ga su railway din nan su suka fi wannan to wannan duka yanzu sai an duba ta yaya ne ne za mu dawo da su yaya za mu sami yadda za mu sarrafa ƙarfe irin wannan ayyukan ne ya kamata a kirkiro wanda zai sa mutane su yi in ma bashi za a ciwo a irin wannan ayyukan suna da amfani ma ƙasa mm. akan ba a yi su ba to dole ne eh, cikin ayyukansa tabbatar da cewa an dawo da sufuri ta hanyar ne dan a ƙara inganta shi da sauransu kuma wannan shine zai sama wa mutane ayyukan yi kamar yadda ake samun kasashe su ci gaba sai an ɗauki manya-manyan project ne fa an sa gaba fa a gane? na gane yauwa ba wai kame kamar ƙasar nan zan ba da misali na shugabannin ƙasa guda biyu lokacin da fdr roosevelt ya zo 1932 mm-hmm. ana cikin la'ila ha'ula depression ma ba taɓa samun lalacewar tattalin arziki a amurka da ya ci wannan ba a gane da ya tashi ya ce to za a sake gina amerika ma gaba ta nan propagandan da ya tashi da shi kenan nan take aka fara gina tashoshin wutan lantarki ya ce za a yi tennessee valley authority za a yi hoover dam za a yi waye waye yin aka dinga aikin gina dam talakawa da haka suka sami aiki aka gina tashoshin wutan lantarkin da har yau suna ƙarƙashin gwamnatin tarayyar amerika ne kuma su ne suke ba da wuta a tsakiyar ƙasa jihohi da dama wajen megawatt dubu talatin da biyar wanda ta na Valley Authority misalin irin katon project da ya tashi yi kenan to misali yanzu kai da kake ganin wannan manya-manyan zabga-zabgan hanyoyi interstate highway din nan da ake faɗa eh. suna nan kamar gidan dara sun tsaga ƙasar nan ko ta ina to wannan kuma ka ga lokacin Eisenhower ne president Eisenhower da ya zo ya ce ba hanya a ƙasar nan mhm. saboda haka suka tashi kawai suka zazzana gidan dara hanyar zuwa hudu hanyar dawowa hudu kaga da yadda hanyoyin suke haka suka tashi suka dinga gina hanya ko dutse ne in suka riga suka shata ko duk girman dutse in hanyar ya bi ta wajen sai an fasa to da haka haka ake gina ƙasa kuma ake gina tattalin arziki wannan zai jawo mutane su sami aiki a yanzu misali dan shugaba buhari ya ce nan ne nan ne najeriya dole a yi railway da zai kewaye kasa gaba daya yawwa aka kama aiki ba ji ba ba sai ka yi ayyuka da yawa ba in ka kama project daya biyu ka sa komi himma in aka samu aka gama wa'annan sai ka ga sun ba da tasiri sosai akan ka ɗan yi ƙanana nan kai wancan kai wannan kai wannan daga ƙarshe a zo rasa mani a kai to da irin wannan hikiman suke suke suka yi ta yi suka gina kaga yanzu wannan hanyoyin 1955 aka yi su kaga su har yanzu a yanda suke eh, ana yawa a ƙasar nan mm, eh? to kaga tashoshin wutan da aka giggina 1932 38 45 har yanzu suna ba da wuta yanda ake yi yanda suka yi kenan kaga yanzu in yace shi kawai maganan wuta da railway kawai zai yi duk kuɗin da ya samu da kuɗin da ya tattaro a ke kawai ya gina railway da wutan lantarki ne kaɗai to tasirin da wannan zai yi har shekaru zuwa gaba ka gane na gane yauwa to irin haka suke suke ginawa to kaga duk zuwan obama shi yanzu in aka magana abu ɗaya mm. maganan obama shi a healthcare din na reform da ya yi eh. babu abu ɗaya babba da shekara takwas ya yi har ya tafi ba za a manta da shi ba ka gani Hmm. ko kuma shi bush da ya zo lokacin housing market aka yi ko kwarai aka yi ta gina gidaje ma mutane daga ƙarshe abin ya zo ya rushe ko kuma kennedy da ya zo ya ce za a je wata eh? hmm. za a je sararin zamaniya yauwa za a je ka wata kaga aka yi ta kashe kudi aka gina nasa ne aka daga nan suka sami ilimin jiragen sama da roket da roket da sauransu da nukiliya hmm. to kaga yanzu aka yi maganar ilimin samaniya da sauransu sai a ce ma wannan aikin kennedy ne to haka suke yi to manyan project guda ɗaya ko biyu ya kamata ya sa a gaba mhm. Asis policy ya ƙara sashi har ƙarshe amma idan ka ce a'a za ka yi wannan ka yi wancan ka yi wannan ka yi wannan to ba lokaci shekara hudu zuwa takwas ba it's not enough yan ayyuka kuci kuci eh to ba zai mobilizing gaba ɗaya ƙasa eh, da manpower a ga abu to ba to madalla dokta na gode da yawa So thank you na gode na gode na gode sai mun sake saduwa to madalla na gode madalla jama'a ƙarshen firar kenan a madadin bakon namu dr mk hassan da chubahiro diodone wanda shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. Ciki magani ne wa munana